هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عينهم وتو أشرين دأوكو قوتا المحرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da biyar ga watan goma shekara dubu da goma sha shida. Allah ya dawo da mu domin ƙara sau'in nan bayanai kamar yadda aka sani dukkan rana irin ta yau muna karatun littafin na tufi hayatul anbiya'i wa sahaba satin da ya wuce ko ranar lahadi mun ɗauko bayani ba mu ƙarasa ba ina kira zuwa ga mutanenmu musamman mutanen da suke cikin jihar kaduna a halin sunna su ji tsoron allah su tashi su kama hanyar karatu idan ana karatu irin wannan wanda za ka yi ta halilin shubaha sai ka ga mutane ba su da lokaci amma da an ce ka kware gurin zagin gwamnati to shi kenan fa yau karatun nan da ake da zagin gwamnati ake da in an zo masallacin nan ya yayi kaɗan sai mutum ya ji an sami shubaha karfe uku na dare sannan ka ga ya kira ka ko yanzu ya za a yi to dan kana ahli sunna idan baka rike makamin da zaka yi fada da shi ba to wallahi sunnar taka da saura mala bakar gumu babban abin da ya fi karfin mutane da shi a nan ƙasa saboda karatu ne ba dan yayi karatu ba Allah ya ji ɗansa, Allah ya masa rahama da mutanen da ya ja da su a zamanin shi da ba zai ya ja da su wallahi to saboda haka daga lokacin da ahli sunna suka yi nisa da inda ake karatu to akwai matsala kowane tarko kuma mutum zai iya fadawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shine darasi na biyu kamar yadda aka ainihin wato sani wannan mai wa'annan maganganu mun ɗauko ba amsa gaba bayan ainihin wato gaba mun tsaya inda ya ce abin yana bashi mamaki ta yadda ya ce wato idan idan yan shi'a sun zagi sahabbai ina ruwanku sannan ba ruwan tsarin mulkin najeriya da sahabi sannan ya kawo wata kisa ta ban dariya don isgiri ga sahabban da yake magana ainihin wato a kansu sannan ya maganan cewa abin yana ba shi ainihin wato haushi a ce ana zagin sahabbai shin da wanda ya zagi sahabi da kuma wanda ya kashe ainihin wato sahabin shi ne al’imamun Husaini Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda waye fi laifi ya fi girma a gurin Allah subhanahu ta'ala tuna haka bare mu bashi amsa ya ji matsayin mu dangane da al Husaini idan bai sani ba ko bai taɓa ji ba kuma da maganar da ya faɗa ya ce. suwaye suke goyon bayan wanda suka kashe al'imamu husaini Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda bari mu kunna masa ya ji idan bai sani ba sannan sai mu bashi ainihin wato amsa kan wa'innan matsalolin yazidu ba sahabi ba ne an haifi yazidu hijira suna da shekara ashirin da biyar ne eh? amma wannan mutanen da suke ta ana zagin sabai su ne mafiya goyon bayan yanzu So ba ruwan tun da dama ba zan su da annabi So ba ma mutum ne ko ba jikan annabi ba ne sahabi shi ba zagin shi ake ba kashe shi ake ka taɓa jin sunna a kiwon da zagin zage ya kashe imam husaini Ya kula ana zagin sahabai Abdullahi alaihi salam mahaifin annabi, Aminatu alaihi salam mahaifin annabi ba sa bai bane. Wannan ita ce maganar da ya faɗa kuma wannan yana daga cikin shubha mafi girma da ake yawo da ita matsalar mutane yanzu kaga na taɓa yin lacca shekara uku da ta wuce kusan awa goma akan waye kashe al'imamin husaini to da haka da shi bai sani ba za mu sanar da shi kuma ya jira ya ji daga bakin mutumin da suka fi zagi ma Shi ne shekul islamu bin taimiyya ya ji mai matsayin shekul islamu bin taimiyya dangane da wannan suka kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun shayin bayani a munasabobi da dama cewa lokacin da imam husaini ya niyar zai fita ya tafi iraki bayan wasiƙu na yaudara da aka aiko masa da yawa daga cikin sahabban manzan Allah sun yi ta ƙoƙarin hana shi kada ya je a cikinsu akwai abdullahi ɗan abbas akwai ibn umar akwai abdullahi bin zubair sana akwai abu sa'idin al-khudri da kuma ɗaya daga cikin wannan mawaƙin da ake ce masa wato farazdak da kuma ɗan uwansa muhammadu hanafiya wanda dan uwa ne na al'imamin ainihin wato Husaini amma abinda Bahaushe yake cewa kaddara ta riga fata Allah ya kaddara abinda zai faru sai ya faru to lokacin da waki annan ta faru ni bana nan kai baka nan kuma annabi ya ce a shahidu yara ma la yaral ga'ib wanda yana nan abu ya faru ya ga abinda kai da baka nan baka san me ya faru ba idan yanzu aka yi karatun nan aka tashi wanda ya zo cikin masallacin nan ya kamata a tambaye shi mai ya faru ko wanda bai ma san masallacin ba wanda yake cikin masallacin domin shi ne a shahidu yara malayar ga'ibu al'imam Aliyu zain Abidina ɗaya ne daga cikin ‘ya'yan al'imamin husaini da shi aka halarci waƙi annan ya ga abin da ya faru kai baka gurin baka san me ya faru ba lokacin da bayan an kashe al'imamu Husaini daga baya da ya tashi ya koma Iraki, mutane aka yi cincirundu aka zo wajen al'imamu Husaini Zainul Abidina mutanen Iraki da suka taru ce musu ayyuhan nasu, ya ku mutane, na shattukun billahi ina haɗa ku da Allah, hal ta'alamu na kun san cewa kuɗin nan annakum qataltum ila abi ku ne kuka kashe ainihin wato babana wa muhu kuma kuka yaudari babana wa yake faɗar wannan magana al-imam ali zainul abidin dan al-imam husaini shi yake faɗar cewa mutanen da suka kira baban shi yazo kuma su suka kashe shi yace hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana wa khada'tumuhu babana yazo kuka yaudare shi wa qataltumuhu babana yazo kuma kaka kashe shi wa khadaltumuhu kuka tabar da shi sai yace fatabban lakum fatabban lima qaddamtum li anfusikum halaka ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kanku wa sau'atan li ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku yayi muni yace musu bi ayyata ainin tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wani ido za ku je ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idh yaqulu lakum lokacin da annabi zai ce muku ku wa'annan dinnan qataltum itrati kun kashe zuri'ata wanta hattum hurmati kuma kun ci mutunci na falastum min ummati ku ba fa daga cikin al'ummata lokacin da ya faɗi wannan maganan fartafa'atil aswat sai tautoci suka ɗauka na mata da kuka ta kowane ɓangare sashensu ya ce masashi halaktu wa ma ta'lamuna kun halaka saboda abin da kuka sani fa qala alaihi salam sai ali zainal abidin yace rahimallahu imra'an Allah ka ji kan mutumin da kabila nasihati ya karba nasihata wa hafiza wasiyati fillahi wa rasulihi wa ahli baiti ya kiyaye wasiyar mu dangane da Allah da annabinsa da mutanen gidansa yace fa inna lana fi rasulillahi uswatun hasana mu muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah faƙalu sai mutanen suka ce masa bi ajma'ihim ga baki ɗayansu na hannu kulluna sami'una muti'una dukkan mu muna jinka za mu ci gaba da maka biyayya na lizimamika za mu kiyaye mutuncinka gaira zahidi ne fika mu ba masu gudu bane daga ainihin wato gare ka wala na anka kuma mu ba masu kyamar ka bane famurna bi amrika ka umarce mu yarhamukallahu Allah ya maka rahama fa inna harbul li harbika sai mun yaki duk wanda ya yake ka wasilmul li salmika sai mun zauna lafiya da duk wanda ya zauna lafiya da kai lana akhudanna yazid suka ce sai mun je mun kamo yazid wa nabara'a mimman zalamaka wa zalamna kuma mu mun barranta da duk wanda ya zalunce ka ya zalunce mu fa qala alaihi salam sai ali zainal abidin ya ce musu haihata haihata har abada ayyuhal gadara almakara ya ku masu yaudara yaudaran ma maimaituwa kenan lokacin da suke so su jingina abun zuwa ga yazidu shi ya san wanda suka kira baban shi suka kashe shi shi yasa shi ma yanzu yake ganin kaman kofar rago za a yi masa yace musa hayhata hayhata ayyuhal gadara faufau ya kuma abuta yaudara kuma yaudaran ma maimaituwa yace hila bainakum wa bainash shahawati anfusikum yace a turiduna an tatu ilayya kama atitum aba'i min qablu nima kuna so ku zo ku yaudare da kamar yadda kuka mai iyaye na kafin ni yace musu ainihin wato kalla wa rabbir raqisat na rantsi da Allah uban na rantsi da ubangijin mata masu taka rawa yace fa innal daha jarha raunin da kuka mallan mayin dimil hayin dibe bai daina zubar da jini ba yace qutila abidul amsi an kashe babana jiya wa ahlu baitihi ma'ahu da mutanen gidansa tare da shi wannan maganar da nake yi ta zo a cikin littattafan shi'a tusi ya kawo a littafinsa al-ihtijaj a mujalladi na biyu shafi na 32 sannan ibnu tawus ya kawo a cikin al-malhub a shafi na 92 sannan wannan muhsin al-amin ya kawo a cikin lawaijul ashdan a shafi na 158 sannan ibu abbas al-qummi ya kawo a muntahal amal a mujalladi na ɗaya shafi na 572 sannan husain kaurani ya kawo a rihabu karbala a shafi na 183 sannan abdurrazak al-muqri ya kawo a cikin littafin samaktal al-husain shafi na 317 sannan kuma murtada iyad ya kawo shi ma a littafin samaktal al-husain shafi na 100 wato shafi na 87 sannan da kuma abbasul kummi ya ƙara maimaita ta a cikin nafsul mahamun a shafi na 360 sannan alƙazawini ya ambace ta a cikin tazlimus zahara a shafi na 262 wannan yana ciki ummu kursun ma yar ali bin abi talib ta tabbatar daga wanda suka kashe al husaini zainab binta ali ita ma haka ɗaya daga cikin malaman shi akwai wato Husaini Kaurani shi ma ya tabbatar da haka cewa ɗan shi'ar Iraki wanda suka kira al-Imam su suka kashe shi kuma za ka ji suwa suka jibanci nauyin kisan kuma suwa suka kama shi hannu da hannu suka kashe amma me yasa wanda suka kama shi hannu da hannu suka kashe sunan shi bai sahara cikin mutane ba ba a san su ba me yasa saboda in duniya za a fito a faɗa wa mutane abin da ya faru wanda suka kama su suka kashe hannu da hannu ‘yan shi'a ne kuma da littattafan shi'a ne su suka kama jikan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka kashe wannan malamin ya yi magana mu tsahiri shi ma ya yi magana ya ce wa ba fi annal kufa ta kano min ali ya ce ko kokonto babu kufa a wannan lokacin sun kasance ‘yan shi'ar ali ne yace wa annal ladina qatalu al-imam Hussein hum shi'atu wanda suka kama al-imam suka kashe su ne ɗan shi'a shi Kazim al-Ihsa'i an shima shi ma ya faɗi wannan maganar yace innal jaysh alladhi kharaja harbin harb al Salasu Mi'a. Ya yace rindinar da ta fita danta ta yaki al-imam ta kai mutum 300 yace kulluhum min ahli kufa dukkan su Iraki ne yace laysa fihim shami wala hijazi wala hindi wala pakistani wala sudani wala Misiri. ya ce ba ɗan sham ba ɗan hijaz makka da madina ba ɗan indiya ba ɗan pakistan ba baƙin fata daga afirka ba ɗan misra wala ifriqi bal kulluhum min ahli kufa qad tajamma'u min qaba'ilin shatta yace dukkan su daga kufa suka fito sannan Husayn bin Ahmad al-Baraqi an najafi shi ma yayi irin wannan ainihin wato maganan sannan da dama irin su Muhsin al-Amin yayi yace summa baya al-husayn min ahli al-iraq 20 alfan yace mutum 20,000 suka wa al-imam husayn mubaya'a gadaru bihi suka yaudare shi wa kharaju alaihi suka fito akan shi wa bai'atuhu fi a'naqihim kuma a satana wuyan su luhu kafin al-imam ya rasu sai da ya ce Allah kai hukunci tsakanina da mutanen da suka kira ni kuma nazo suka kashe Ba ba shira an gama ba shi ya faɗi ga wannan suka yi suka kashe shi dan shi da abin ya faru a gaban shi ya fita ga wanda suka kashe baban shi wannan yana daga ciki dan haka sannan kamar yadda na ce abin da zai baka mamaki me yasa 'yan shi'a ba sa fitowa su faɗawa musulmin duniya cewa kafin ma al al'imamu husaini ya mutu Ya shahada akwai waɗanda suka riga shi yin shahada yanzu wannan littafin ma'alimul madrasa kenan littafi ne na shi'a gashi nan wannan littafi ne nawa na shi'a gashi wannan mai ma'alimul madrasa ta din yana kawowa anan maqtal ikhwatul husaini inda aka kashe ɗan uwan al-imamu husaini sai ya ce abubakar bin ali akwai abubakar ɗan ali thumma taqaddama ikhwatul husaini azimaini ala an yuqtalu min dunihi yace fa awwalu man taqaddama minhum farkon wanda ya fara gabatuwa yace kafin a kashe al-Imam Husaini sai ya mutu yace minhum Abubakar bin Ali yace shine Abubakar dan Ali dan girman Allah me yasa ba sa fituwa su fada wa duniya cewa ai ba al-Imam Husaini kadai aka kashe ba akwai Abubakar dan Ali sannan bayan wannan mutum na biyu da aka ainihin wato kashe a ciki gashi akwai Umar bin Ali akwai Umar dan Ali bin Abi Talib wannan fa littafi ne nawa sun kharaja min ba'd Abi Bakar bin Ali akuhu Umar bin Ali bayan an kashe Abubakar din wanda ya biyo baya aka fara kashe shi kafin ma al-Imam ne ya mutu wanda ya biyo baya shine Umar dan Ali bin Abi Talib kenan babansa ɗaya da da al-Imam Husaini ina fata an fahimta to ya kamata ka ji a jikinka in dai da gaske kake kana ƙaunar Ali bin Abi Talib ne duk abin da ya shafi wa'ancin ya shafi wannan to amma ɗan shi'a ba za su yadda su fito da wannan karatun ba saboda tasa'ula zai taso daga mabiyan alaga ta malam kun ce mana mutanen nan kaza kaza to ya aka yi Ali bin Abi Talib din nan yasa 'ya'yansa Abubakar da Umar sannan gashi nan na uku Usman bin Ali Usman danwa dan Ali bin Abi Talib thumma kharaja min ba'dihi Usman bin Ali wa ummuhu ummul banin bint Hizam bin Khalid bin Kilab wa huwa yaqulu sannan aka kashe shi kenan a cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib kafin a kashe al-Imam Hussein sai da aka kashewa Abubakar Dan wa dan Ali bin Abi Talib aka kashe Umar Dan wa dan Ali bin Abi Talib aka kashe Usman Dan wa dan Ali bin Abi Talib to idan wannan karatun ya fito duniyar shi'a ta gane cewa an kashe abubakar dan ali umar dan ali usman dan ali to gabar da suke so su kulla cikin musulmi ba za su iya samun nasara ba shi yasa sai dai su ɓoye ta su yi ta dalisi su yi rufa rufa shi yasa jiya a karatun mana al'aqidatu qahawiya na ba da shawara cewa na san akwai yan shi'a da ke zuwa karatun nan satin da ya wuce an nuna munsu. akwai wanda ma kusa da ni ya zauna da zami karatun nan wancan satin ɗaya yana zuwa daga unguwan ma'azu ɗaya yana zuwa daga kwanan lami ɗaya ba zan faɗi daga location ɗin da yake zuwa ba don su tabbatar mun sani ku in kuna ɗaukar abin da wasa su ba da wasa suke ba an sa su aiki ne da ni da malam kamis almisiri duk inda za mu karatu su ji komai ne sun gurin inda za mu karatu su bi mu to ba wani abu muke faɗa ba ɓoye don gashi alasi lasibi ga muke wanda ma ke wucewa in ya ga dama shi ma ya zo ya tsona ya saurara kuma in karatu ke kawo ku kuzo ba wanda za mu hana shi saurara karatu ko kuwa kuma ku dinga yin addu'a ku roƙi Allah duk abin da yake daidai kafin ku bar duniya Allah ya ɗora ku akan shi ku mutu akan shi amma kar ku yi ta kalilanci ku ce to ai kun yadda in dai wani yana kan abu to ko zai tafi wuta to kuma Allah ya sa ku tafi wuta kawai shawarar da ni nake basu su wayannan ƴan uwa masu zuwa sauraron karatu shine da Allah kasti ganganci ne sai kuskure wata rana mu kama wani da makami a jikin shi wannan ne shine shawarar da zan ba su karatu su zo su ta sauraron karatu kuma ba fasa adami ba an fahimta ai ku zo ku ta sauraron karatu ba wanda zamu hana zuwa sauraron karatu amma yana ba ku shawara ne in kuma abu ne wanda wai kuke tsammanin za ku zo ku ɗauki wani abu ko akwai wani abu da za mu faɗa ba wani abu da muke faɗa na sirri yanzu karatun nan ana gamawa wasu abu yake hawa ya zagaye duniya kaga in ma wannan ne yake sa kake zuwa da ma ka hutar da kanka ka nemi namban wayan malam ka da an gama ya dinga turo maka karatun ta ba shi kenan ba in karatu yake kawo ka ka zo ka saurari karatu in ka ji an yi kuskure ma kana da abin da za ka rubuto ka rubuto sai mu gyara ba wani abu bane sannan akwai Jafar bin Ali akwai Abdullahi bin Ali sannan akwai Al-Abbas bin al Mu'minin akwai Abbas daga cikin waɗanda aka ainihin wato kashe a wannan ainihin wato gurin amma in shi ba sa taɓa yadda su faɗawa musulmin duniya cewa a akwai abubakar akwai umar akwai usman ƴaƴan ali bin abi talib wanda shi ya haife su da cikin shi ya sa musu wannan sunan su ma an kashe su a ina a karbala to yanzu suwa ne suka kama al'imamu Husaini hannu da hannu suka kashe shi yasa na faɗa muku bai zauna ya karantar da mutane ba shi yasa yadda ya ce waye ya kashe al'imamu Husaini wanda ya kashe shi sahabi ne ko ba sahabi ba ne da mabiya mai yake ba sa karatu sai suka ce sahabi ne abin da ya shahara a cikin littattafan tarihi wanda suka kama al'imamu Husaini suka kashe hannu da hannu wayannan mutanen su ne guda biyu akwai sinanu bin anas annaka'i ɗaya kenan watakila wani ma tun da yake a duniya bai taɓa jin wannan sunan ba sinanu bin anas annaka'i wannan shine mutum na farko sannan akwai shamru bin zuljaushan wayannan su ne mutum nawa mutum biyu wanda suka kama al'imamu husaina hannu da hannu suka kashe wanda kuma ya jibinci girman al'amarin gurin sa su kisan shine ubaidullahi bin ziyad to da shamru bin zuljushan din nan da sinanu bin anas An-Naka'i, da shi ubaidullahi bin ziyad mai malaman shi'a suka faɗa dangane da su tusi ya kawo cewa ubaidullahi bin ya zakarahu tusi fi kitabihi fil rijal wa addahu ya lissafa yace yana daga cikin magoya bayan ali bin abi talib sannan shamru bin zuljushan qala an-namadi ash-shahrudi an shahr yake cewa kana Musu feni fi shi amirul na alaihi salam wanda wannan in yana so ya duba rijalit tusi da kuma mustadrakatu ilmin rijal rijalil hadis na allama aliyu annamazi ash-sha'rudi duka wa'annan sun tabbatar da cewa wa'annan mutanen sun intisabun kansu a yakin sufaini cewa suna daga cikin magoya bayan al-imamu ali bin abi talib kuma da ba Ali bin Abi Talib suka koma suka ce su magoya baya ne nawa na al-Imam Hussein, amma dan Allah waɗannan mutanen da suka yi wannan abin hannu da hannu me yasa sunan su bai shahara cikin mutane ba an san wannan abu asali mun ce wannan abun fitina ce ba ma san yin magana akan shi amma yanzu da an buƙatar da mu dole sai mun dinga yin magana akan shi sai mun dinga yin magana akan shi ai akwai wani dan shi'a nasu a ce mun dauki tattauna dauki tattaunawar da na kawo masa wasu maraji na shi a cewa gashi a littattafan kuma an tabbatar daga wannan suka kisan abin ya bashi mamaki in za ku tashi ku karatu ku tashi ku karatu wannan shine mu shawarar da muke baku matsayin ahlus sunna dangane da abin da ya shafi kisan al-Imam Husaini Sheikhul Islam bin Taymiyyah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah harani wanda ya rasu hijira 728 ya kawo a cikin majamu'ul fatawa yace wa amma man qatala al-husaina ibnu taymiya yace duk wanda ya kashe husaini au aana ala qatlihi ko ya taimaka gurin kashe al-imam husaini aw radiya zalika ko kai yadda da kisan da aka yi ma al-imam husaini sai yace fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in haka ibnu taymiya ya faɗa yace duk wanda ya taimaka gurin kisan al-imam husaini ko ya yadda da kisan da aka yi masa tsinuwar Allah da ta mala'iku ta tabbata a kan shi yanzu dan Allah wannan mutumin ya yi adalci ya ce kuma wai wanda ya kashe jikan annabi goya masa baya ake yanzu daga cikin mutanen da ake jin haushi ba akwai ibnu taimiyya ba ana jingina shi ana cewa makiyin ma ahlul baitin ne makiyin annabin ne to ga abin da ya faɗa ya ce wanda ya kashe Husaini ko ya taimaka akan kisan da aka yi ma Husaini ko ya yadda da kisan da aka yi yace fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in yace la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan yace abinda kai na ibada farilla ko nafila Allah ba zai karba ba yace yace kala yake cewa fa ma tuhibbuna ahlal baiti suna tattaunawa da ni kulli sai ce mahabbatuhum indana fardun wajibu yace mu ahlus sunna san ahlul baitin annabi a gurin mu farilla ne wajibi ne yuqjaru alaiha ana bada lada akan shi fa innahu qad sabata indana fi sahihi muslim ya tabbata a gurin mu mu ahli sunna a cikin sahihi muslim an zaid ibn arqam qala ke cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi gadirin yudda'a khumma baina makkata walmadina madina annabi ya mana khutba a wannan gurin fa qala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni tarakum fi kusaqalaini zan tafi zan man muku nauyaya guda bi kitaballahi fa dhakara kitaballahi wa khassa alaihi sun qala wa itrati sannan yace da ikirati dan haka ikiran mutum ya kunshi ainihin wato zuriyar shi da kuma ainihin wato dangin mutum a yare na ainihin wato larabci da haka hatta wajen ya ahlul baiti muna da sabani da su su sun cire matan annabi sun ce ba sa cikin wa ba sa cikin ahlul baiti sannan yace wal husaini radiyallahu anhu shaykhul islam ibn tamiya yace al imam husaini Allah ya kara masa yadda yace akramahu Allah ta'ala bi shahadati fi hadha al-yawm Allah ya girmama shi da shahada a wannan wunin da abin ya faru yace wa ahana zalika man qatalahu yace Allah ya wulakanta duk wanda ya kashe al-Imam Husaini au aana ala qatlihi ko ya taimaka akan kisan da aka yi masa auradiya bi qatlihi ko ya yarda da kisan da aka yi masa yace walahu uswatun hasana man sabaqahu min ash-shuhada' yana da kyakkyawan abin koyi dangane da wanda suka gabace shi daga cikin ainihin wato shahidai yace fa innahu lalle shi al-imam husaini wa akuhu da dan uwansa Hassan sayyida sun kasance shababi ahlul janna samari ne na shugabannin gidan aljanna wa kana qad tarabbaya fi izzil islam sun riga sun girma an musu tarbiya a lokacin da musulunci ya riga ya samu izza lam yanala min al-hijrati wal jihad was sabr ba su samu ba na hijira don ba da su aka hijira ba ko a madina aka haife su sannan wal jihadi suna ƙananan yara ba su samu a wannan matakin jihadin da aka yi ba da su aka yi wasabari alal adafin lahi ma na lahu ahalu baiti da kuma haƙuri wajen cutarwa akan tafarkin Allah irin yadda aka yi maragowar ahalul baiti yanzu Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ai da shi aka taso aka yi addini a Makka ko da shi aka yi hijira dukkan bala'in da aka ɗauka na cutarwa a makka da wa aka ɗauki wannan bala'i da ali bin abi talib shi yasa za ku ga ranar da zai hijira ya baro garin makka annabi ai wanda ya ajiye ya ɗora akan kujerar shi ko ya ɗora akan wato mayafin shi ta yadda inda kashe annabin za a yi shi za a kashe wa aka yi ma wannan ali bin abi talib shi yasa mu a itiqadin Ali bin Abi Talib a gurin Allah subhanahu Ta'ala, ya fi matsayi da daraja sama da al-Imam Hussein domin ya taka bankaba da matsayi wanda Ali bin wanda bai taka ba ina fata an fahimta wannan yana daga cikin amsar da ba za su iya baka ba me yasa kuke ware ranar makoki akan mutuwan al-Imam Hussein amma ba ta Ali tare da al-Imam Ali shi ma kashe shi akai ko ba kashe shi akai ba mu wanda mu ne za mu yi hashi sai mun mai tun daga babban mai gida za mu fara sannan mu zo kan umar sannan mu zo kan a gangaro kan husaini hakan albani da malam jafar ma sai mun yi don ka zo kai ne matsalan shi ne yanzu ba tattauna da maka shekara bakwai ba a maraban jins wannan shi'a da ya zo da siga ta tambaya na ce a ne ba za ka mun wayo ba tana tana nan a YouTube duk wanda ya hau zai gani tattaunawar mu da shi nace sai dai in ka zo da shi ga ce ta tambaya to ka yadda ni ne gaba ta malamin kai dalibi ne kuma dole nan sama sharadi idan ko ka zo jayayya ne kawai ka fito mu buga amma a sa rana yanzu karatu na zoyi sai a wannan public hearing din na ganshi yana zazzara ido ranar da wani dan shi a zai mun rashin kunya wannan shi a zai mun rashin kunya hamza lawan yana gangarowa na nuna shi na ce in kamar rashin kunya kaga wanda zan wani wallahi wai shi abokin yayana ne kan mai rashin kunya na ce ne kuma sa'an malamin ka ne a karatu ko na bi shi ma wallahi da aka sai shekul islamu bin miya ya ce irin su sai na hamza aka ga su ne farko-farko ko irin su jafar tsayya. mu a gurinmu waɗannan duk suna daga cikin ahalul baiti amma a gurin shi a wayan nan ba ahlul baiti bane dan haka sai yake cewa fa akramahumullahu ta'ala bi shahadati Allah sai ya karrama al-Imam Hassan da al-Imam Husaini da shahada takmilan li ma dan ya cika wannan karamci dan matsayin da ya ba su na sunan shugabanni a gidan aljanna wa raf'an li ma da kuma daga darajarsu sai ya ce wa qatluhu musibatu wa ke fadar wannan magana ibn taymiya yace kashi al-imam husaini musifa ce mai girma yace amma wallahu subhanahu qad shara al-istirja' inda al-musiba Allah ya shar'anta mana yin istirja'i lokacin da musifa ta faru ba Allah madaukakin sarki ya ce wa bashir sabirina ba sai yace me alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wannan dukan jiki da ake yi da fasa jiki da ake yi da waye da waye da ake yi ba ɗan da wata mata ta haifa a shi a wanda za ku yi gaba da gaba da shi ya kare abin addini na rantse da Allah babu saboda wal asli fil ibad wal fil adati nal ibaha hatta yaji fil ibaha wa kullu fi'lin ko da haka asali a abu na amfanin duniya al ibaha halacci amma duk wanda ya zo ya ce wannan abin ibada ne to muna bin shi bashi sai ya kawo mana dalili dan asali baka tashi ka fara wani aiki sai in Allah ne ko annabi ya ce ai duk ko ibada da aka ce ai to sai ka samu in al umarni daga gurin Allah ya ce ai sannan sai an samu bayanin annabi ga yadda za a sannan sai an samu ina za a yi ibadar kuma wani lokaci za a yi ta kuma idan an yi mai za a samu wannan ita ce amsar da za ku bayar a lakcin da muka yi shekaran jiya aka bala na faɗa na ce wannan yana daga cikin alamomi guda goma sha da ake gane mai ƙaunar annaba da ita idan kana ƙaunar annaba alama ta farko shine ta'atu hufi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni kamar yadda sojoji suke cewa obey before complain na biyu wa tasdiquhu hufi ma akbara ka gaskata annabi cikin duk abin da ya ba da labari in ya ce ya faru yana faruwa ko zai faru wallahi ya faru na uku tina bu mana anhu wa nisantar abin da annabi ya hani akan sa ya tsawatar na hudu wa Allah ya ubadallah kada a kuskura a bauta ma Allah illa bi ma shari'a, sai abin da annabi ya kawo daga gurin Allah ya ce a bauta ma Allah da shi wannan yasa ahli sunna sallar da azumin su da zakkar da aikin hajjin su da komai nasu ba wani mahaluki da ya isa ya zo ya ce mana ga yadda za a yi musallama masa in abin ba ta hannun annabi ya zo ba domin shi ne muhammadu rasulullahi duk wani wanda ka sani ba shi wato ba za kuma a ce masa rasulullahi ba cikin wannan al'ummar daga ran da ka kalli wani ka ce masa rasulullahi to ka zama kiƙeƙen furɗe ɗan kafiri shi kaɗai yake da wannan sutan muhammadun annabi Muhammad manzon Allah ne ya buga misali ya ce misali na da ku kaman wani mutum ne ya tanadi gidan walima ba wanda ya san inda gidan waliman yake sai ya ce a zo a faɗa wa mutane akwai walima yana zuwa ya ce jama'a akwai walima sai kowa ya wace waye zai je gidan walima ba wanda ya san ina ne karfe nawa ne mai izinin shiga ana cewa kai ana walima sai kowa ya wace sai wanda ya tsaya malam a ina ake wannan kuma karfe nawa ne kuma mai izinin shiga sannan sai ya bayani ya ce to gashi duk wanda yake so je gidan walima ya biyo bayana kai baka san gurin ba ga wanda ya sani to shi yasa annabi ya ce wanda ya shirye waliman shine Allah subhanahu Ta'ala. gidan walimar kuma ita ce aljanna annabi ya zai wa mutanen duniya akwai walima shine za a haɗa a gidan aljanna kuma duk wani mahaluki da ka bi bayan shi in ba bayan annabi ka ba za ka je aljanna ba ke yasa Allah ya ce wa in tudi'uhu ta tadu in dai annabi kuke bi to zai kai ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna dan haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi la tuqaddimu qawlan aw fi'lan bayna yaday Allahi wa rasuli abu na biyar daga cikin alamomi hubbu ashabihi san sahabban annabi ba yadda za a ka zo kana da'awar kai masoyin annabi ne kuma kana zagarwa annabi abokai wannan ba zai taɓa yiwa ba yanzu cikin abubuwan da suke nan gurin zan kunna wani abu yanzu nan bayan wannan san abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a sun kasa sahabbai gida uku da aka a gurinsu in suka ce maka sahabi wallahi wanda kwata-kwata ba su wuce cikin hannu ba su ne sahabbai a gurinsu duk baki ɗaya kafare ne kuma cikin kafaren akwai abubakar akwai umar da ku ji za ku ji kuma kar wani ɗan shi'a ya wudare ka duk wani ɗan shi'a a Najeriya ƙarya yake bai isa ya kai matsayin kumaini ba amma za ka ji za mu nuna a nan za ka gani a littafin kumaini kitabun tsahara, za ka ji abin da ya faɗa a kan nana Aisha da su tsalha da zubai ka ji sannan akwai wasu bidiyo da na yi ta nema a nan bangansu ba amma aikin da karatun za mu ci gaba da yi ne lokaci bayan lokaci don wani abu ya taso mu haska ka mu ba mu kwamma sai da zakara mu haska mu ce ga inda aka yi ga kuma wanda yi wannan yana daga ciki abu na shida alama ta shida shine hubbu azwajihi san matan manzon Allah wayannan mutanen suna zagin abokan annabi suna zagin matan annabi ko ba sa yi suna yi ya za ka ce kai masoyin annabi ne kuma ka zagarwa annabi mata ka zagar mai abokai sannan alama ta bakwai shine hubbu auladi san 'ya'yan manzon Allah alama ce ta kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan annabi guda nawa ne guda bakwai ne wanda musulmi suka sani uku maza hudu mata amma a gurin in a yar annabi kwaya ɗaya ce har littafin ina da shi wanda wani malami ya rubuta ya ce raguwar 'ya'yan ƙirƙira aka yi maganar banza ce ba su bayani tabbatacce shine yar annabi kwaya ɗaya ce na ce, kaga a cikin wannan akwai ta sarihin ƙur'ani da Allah ya tashi ba cewa ya ayyuhan kulle kulli azwajika ba azwaj ba jam'i bane na zauci idan yanzu wani ya zo ya ce annabi mata ɗaya yake da ita ya ta ƙur'ani ko bai ta ba shi ai Allah cewa ya mata sai kai ka zo ka ce mace ɗaya ce to haka ya ce wa banatika da ƴaƴanka mata bintun ba shi bane ɗaya? binta ne nawa me jam'insa? da Allah ya ce sai ya ce wa banatika da yayanka mata ya wani zai zo wasa da hankalinka ya ce maka Ƙur'anin da Allah ya faɗa ya ce wa cika? ƙarya ne ƴar annabi kwaya ɗaya ce wai ba ƴaƴanki bane agololi ne zuwa da su gidan akai ba don koyo masa saboda sai na Usman ya auri guda biyu daga cikinsu. su duk wannan ina nan da littattafai akan wannan na cewa wannan abin ƙarya ne a gurin su ba yi ba ko a ranar nan naji a cikin tasirin shi wani yana maganan cewa maganan sai na Umar wa ya auri Ummu Kulsum yar gidan Ali bin Abi Talib wannan magana ce da ba ainihin wato yi ta ba wannan yana daga ciki dan haka alama ta ta bakwai ba ta takwas ko shine hubbu wato san jikokin manzan Allah wanda al Hassan da al-Imam suna ciki jikoki ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ka ga hatta masallacin da nake limanci na keke bi? sunan masallacin Masjidul Imam Husaini duk lokacin da ka buɗe guri ko ka kawo sunan guri kasa wannan alama ce ta ƙauna. su yanzu ba za su iya gina guri ba su sa sunan Abubakar ko Umar ba za su iya ba saboda ƙauyayyarsu da adawarsu da Abubakar da Umar ta bayyana ƙarara annabi kafin ya rasu ya nuna Hassan da Hussein yace Allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son wa'annan Allah ka so wanda ya zuzu haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma sai dai kai ma suna sunna ƙarya da rashin adalci amma ka san ƙarya ne ya zaman to ka ce kana tuhumar ahli sunna a mu abinda ban mai yarda da shi ba irin guluyi da matsayi da kuka ɗauka kuka ba mutane wanda ba nasu ne? to wannan ne ba za mu yarda da shi ba haƙƙin Allah na Allah ne kuma wani bai sai musharaka da shi ba haƙƙin manzon Allah na annabi ne kuma ba za a haɗa wani mutum wanda ba annabin ba a ce shi ma ya yi musharaka da annabin a cikin haƙƙin wanda nan ne ainihin wato rigimar take to sannan wajen jikoki ayin da mun faɗa a gurin su ‘yar annabi a su ƙwaya ɗaya ce jikoki manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da jikoki da yawa ko Ali bin Abi Talib din yana da ƴaƴa sun kai talatin amma sai suka ɗauki mutum nawa biyu sai suka yi watsi da sauran suka ce sune ne ahlul baiti kun ma mun karanta gashi a nan cikin waɗanda aka kashe a Karbala akwai Abubakar akwai Umar akwai wa ƴaƴan Ali bin Abi Talib to mu a matsayin mu na ahlus sunna har yanzu duk wanda ya tabbata da nasaba ingantacciya zuwa ga gidan annabi za mu girmama shi kuma ka bincika yanzu a duniya akwai ragowar ahalul baiti a yanzu wanda akwai su a kasashen laraba irin tunusi irin ina ne duk wani mutum da duniya ta san shi ya shahara yana da nasaba zuwa ga gidan annabi ka je ka bincika ka gani yana shiri da shi a ko faɗa yake da su wanda duniya ta yadda wannan yana da alaƙa da gidan annabi sallallahu ka je ka bincika ka gani yana shiri da shi a ko faɗa yake da su idan da gaske suna goya wa jikokin annaba baya ne shi a matsayinsa na jikan annaba ba runguma sai kamata ya ba idan mutanen kirki ne a matsayinsa na jikan annabi wanda duniya ta yadda wane yana da alaka yana da nasaba da gidan annabi ya kamata ya zama yana rikici da su ba zai taɓa yiwa ba saboda haka wani abu ne ake yi daban da haka ita ce alama ta tara san jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan alama ta goma ya zamanto duk abin da ka mallaka a duniya za ka iya bayar da shi don kare mutuncin annabi dukiyarka da ranka ko mai ka mallaka a duniya ka ji za ka iya sadaukar da shi don kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki alama ta goma sha ɗaya ita ce an batan yi wa annabi salati duk lokacin da aka ambace shi kana guri wannan alama ce ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa majalisoshin mu muke so mutane lalle su saba da idan so dubu za ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su yi wa annabi salati har ainihin wato so dubu din ina fata an fahimta dan haka in bai sani ba to yaje ya karanta ainihin wato tarihi kuma yayin an gamu ga su. maganar da muka faɗa idan sun isa su zo su musu musawa na karatu ina maganan fa a kabiran mujirmi ha nake magana fa ba ina maganan karamin ba wanda zai zo littafi ba masali sai ka ja ka mai bayani a'a ba shi nake magana ba lokacin da zan tafi muqabala bauchi saboda shi wancan dan shi an yaji irin yayi karatu ni kuma tunda ban je ko ina ne karatu ba haka suka baza suka ce ai na riga na gama yawo ayatin nan na taro ayatin lahi na gama yawo to sun gani na gama yawon koko na ci gaba da yawo Koko kuma muna nan duk wani matsiyaci in ya motsa zai tarar da mu akan kwana muna jiransa in Allah ya yarda to wannan yana daga ciki da haka za mu tafi ainihin wato gaba ta ainihin wato gaba za ku ji inda shi wannan yake faɗa idan yan shi'a sun zage su habbai to sai mai. barna ne ba gwamnan Najeriya yanzu cikin gononin nan talatin da shi da wanda bai ba hanyar. zuma annabi Adamu da ku ne in suna zagin sahabbai wanda ya kashe sahabi ba wanda ya kashe sahabi ba kullum kudu na suna sakin sahabai suna sakin sahabai ko ka tambaye su za su ce maka mai ba na yi ka basu wani in suna yi umar na Allah ko bi zawahir wallahu wannan sara'ira annabi abin da ya faɗa kenan an umurce mu ne mai amfani da zahiri abin da yake koye fa Allah ne zai kula da wannan to da haka muna kira da gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin tarayya wallahi su ɗauki abin nan da lura da kyau a bar mutane su addininsu a bisa fahimtar addininsu a bar mutane su addininsu a bisa fahimtar addininsu a bar mutane su addininsu a bisa fahimtar me kenan a bar mutane idan fahimtar su shine zagin sahabban annabi su ci gaba da haka ni janyo hankalin da nake yi kamar yadda nayi tsakani da Allah mu mun san cewa akwai mutanen da ba 'yan dariƙa ba ne suna shiga dariƙa da riga tawa ta shi'anci to 'yan ɗariƙa masu mutunci wanda suka san ya kamata ta su hankali da su da yanzu wannan masallacin da yake karatun bukari 'yan shi'a sun ne sun fara tarewa a gurin idan ka je za ka ga hasidina da waye da waye nasu na shi'anci ake siyarwa a gurin to 'yan dariƙa na gaske su tashi in ba su aune ba nan gaba za su ga in shi a sun sun karbe musu masallaci kuma wanda ya ce wai su ana zaune da la'in shi a ba su taɓa takararsu ba don Allah wannan abin bai saba ma abin da yake waƙi ba ne tsakaninku da Allah an taɓa faɗa a riga su tsakanin in shi'a da in ɗariƙa har aka kashe wani ko ba a taba ba duk wanda ke garin kaduna nan ya san an yi haka nan shi wannan masallacin ba sai na kira suna ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu da ba suna karatu a gurin ba da aka gyara masallacin ai cewa akai ba za su ci gaba da karatu a gurin ba to mun san cewa wannan abu ne wanda ba za mu yi yan ɗari ko rashin adalci ba don mun san ba shi da alaƙa da su adalci shine kamar yadda muka faɗa mun san cewa akwai inda muka haɗe da su rukunnan imaninmu da nasu da na musuluncinmu da nasu littattafan fiƙihunmu littattafan hadisinsu shi ne abin da ‘yan ɗariƙa suka yarda da shi sahabban da muke girmamawa suna girmamawa matan annabin da muke girmamawa suna girmama da haka don wani ya shiga rigar ɗariƙa yana goya ma zagin sahabban annabi baya, ba za mu yi rashin adalci ba mu ɗauki wannan abin mu ɗora mawa mu ɗora ma ‘yan ɗariƙa saboda ƙa'ida ta wala manna kuma shan'anu qawmin ala Allah adilu kada kin mutanen ya sa ku ki musu ainihin wato ainihin wato adalci wannan ba za mu ki musu ainihin wato adalci ba saboda ainihin wato wannan wannan yana daga ciki dan haka za mu zo kan wasu abubuwa yanzu wannan matsalar da yake faɗa cewa idan an zagi sahabbai ina ruwanka yanzu bari zan kunna wani abu mala bakar bismillah bena a kunna can هكذا ينال منها هكذا يطعن فيها فهل الفقيه كذا ينال منها سلام على هكذا يجرح عائشة هكذا ينال منها هكذا يطعن wannan ɗan shiyan ana ce masa yasir habib asalinsa ɗan kuwait ne amma yanzu yana ingila da zama ya taɓa yin walima shekara hudu da ta wuce na murna da mutuwar ranar da nana aisha ta mutu a ranar ya yi wa matar annabi muhammad zagi wanda ko ɗan iska ɗan tasha zauna gari banza bai kamata a mai ba da ya tashi bayan masu waƙe-waƙe sun yi waƙa wanda dai suka kalli kasa ɗinmu ta barkin magabata sun gani yana tashi maganarsa ta farko da ya ce yanzu da nake magana da kuɗin nan ina tabbatar muku aisha 'yar gidan abubakar tana wuta haka ya faɗa Ta yanzu a nan gurin akwai wani ɗan shi'a ne ana ce masa kamalul haidar shi wannan kamalul haidar ɗin, rikici suke yi da wannan kuma in Allah ya da in mutane na bibiyan mu kuma wannan karatun da izinin Allah bari za ku shi a kafafin watsa labarai na wanda suke kan duniyar ainihin wato satellite shi wannan dan shiyan Yasir Habib din nan suna rikici da shi wannan kamalul haidar din domin kullum kar ku manta shi'a suna da wani abu na raba hankalin mutane gida biyu yanzu ai kaji shi abinda wannan mulhidin ya faɗa ya ce wai sun ce ba sa yi wai an umarce su da su hukunci da zawahir su kuma irin waɗannan suna ganin ma dama wannan abin akwai shi a cikin littattafan mu aqidar mu ci to mu ma mutane ta kiyama ba mu ga dalilin shi ba dole a fito kawai to shine shi wancan ɗan shi an kamalul haidar yana ma shi wannan yasar habib din raddi dan me yake fito da matsalan zagin sahabbai karara har yana ce masa hashish ciyawa sai ya ce to idan ka ce ni ciyawa ne kafin ni in yi ga manya-manyan malaman ashi'a da suka faɗa in ka isa ka sai musu ciyawa shine daga ciki sai ya kawo kumaini wannan kuma kumaini a wannan zamanin ashi ne mujaddidin su ko to bari za ka ji matsayin sahabbai a wajen Khomeini ba kuma daga baki na ba daga bakin dan shi'a kuma zan nuna maka littafin da shafi da komai bari mu ci gaba da sauraron sa fiha fa hal faqih al kabir faqih ahli al bayt alayhi as-salatu was-salam sahib al-hadaiq al-shaykh yusuf al يوسف min al-hashaish kun ji abin da yake tambaye shi yace masa mai littafin al-burhan fi tafsir al-quran ashik yace masa shi ma yana daga cikin ciyayi bari mu ci gaba da jin shi min al-hasha'ish تقول سيدنا فلان شخص فلان مكان قائد فلان قناة هؤلاء مولانا هؤلاء يعبر عنهم مولانا أولئك هوامش وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك أنتم تعلمون أن الشجرة إذا كانت قوية جنبها ماذا توجد حشائش حشائش هذه الحشائش هنا وهناك تقول بعض الكلمات هذا ليس منهج علي وليس منهج مدرسة أهل البيت وليس منهج علماء مدرسة أهل البيت kun ji abin da yake faɗa yi saboda haka yana cewa wannan abin da shi yake na zagin sahabbai ba manhajin ba makarantar ahlul baiti bane ba waye ba waye ba kuma yana ce masa hasha'i to shi kuma ya jira raddin da zai masa wannan fa dan shi'a da dan shi'a ne ake rigima ba ba dan shi'a da ahlus sunna bane a'a shi ma wancan dan shi'an ne bakin shi ma in kuka lura yama yana gaba da wannan a shi'anci dan bakin rawani yake da shi اصلا هذا الرجل غير مؤمن وغير wanda ya ce a fili ya tabbata cewa shi wancan mutumin da ya magana ba adali ba ne in ji shi ba to bane mu ci gaba da jinsa eh, yace domin wannan mutumin yana daga cikin waɗanda suka yadda cewa yana mutumin kirki yace to shikenan bar ku ne zaman da ku ya ta ya da ya ta afdal min aisha wa aisha wa shatama aisha bi aqwa wa yace da yaka yace ba ni ba hatta khumaini ya taɓa mutuncin aisha ya zage ta ya ci mutuncinta ya ce ba shi ba فعلى ميزانك أنت يعتبر هو من الحشائش لو من وين وين موقع من الإعراب يصير yace dan haka idan muka dauki wannan ma'aunin naka kenan at-taqumaini yana daga cikin hashaish tunda ya taba mutuncin da na Aisha ya zage ta Abinda da yake faɗa kenan تقول هذا حرام لأجل عين ألف عين تكرم لأجل ألف عين لأجل عين تكرم الخميني ليش ما سوى هكذا؟ الخميني له كتاب معروف to gashi nan zai bayani da kanshi cewa Khomeini lahu kitabun ma'ruf yana da littafi wanda yake sananne ne bari mu ji me Khomeini ya faɗa daga bakin shi wannan dan shi'a اللي هو يعني تقريرات دروسه في الطهارة في المجلد الثالث الصفحة 337 لما يناقش قضية نجاسة النواصب وما شاكل يقول فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العربي أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك يقول لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية شنو يعني مفهوم كلامه حتى أقرب لكم المفهوم المفهوم هذا احنا نعرف عندنا نصوص على ائمتنا عليهم الصلاة والسلام الناصب ماذا نجس haka a gurinsu سنة da nassoshi سكت suka tabbata a idan dan shi'a ya ce maka annasib yana nufin ahlus sunna an fahimta ai annawasib a da mutanen da suka kafa kiyayya da mutanen gidan annabi amma yanzu in shi'a sun canza wannan islahi in suka ce na nasibi ne to suna nufin makiyin ahlul baiti shine suna nufin ahlus sunna da haka yace su duk wani ahlus sunna a gurin su to najisun najasa ne da haka zamu ci gaba da jinsa mu ji me ya faɗa akan طلحة da دنانا عائشة ما aisha matar manzon Allah anjasu min al-kilab wal khanazir riwayat hakala هنا يعرف سؤال أنه الذين حاربوا أهل البيت نواصب حكما إذا كانوا نواصب حكما كيف سمح لهم مثلا بدخول المسجد هذول نجسين كيف سمح مثلا بإجراء أحكام الإسلام عليهم واعتبارهم طاهرين شلون يصير يعني شلون أبو بكر وعمر مثلا وعثمان عائشة طلحة والزبير معاوية ومن أشبه محكومون بالإسلام للتفصي من هذا الإشكال شنو يقول خميني يقول أنه هؤلاء ما حاربوا أهل البيت تدينا يعني ما كان دينهم يقتضي منهم أن يحاربوا أهل البيت وإنما حاربوا أهل البيت للإمرة للسلطان للملك للعداوة للدنيا ثارات مثلا شايف شلون يقول هذا النوع من المحاربة لا يوجب نصبا ونجاسة ظاهرية اكو نجاسة باطنية اكو نصب باطني <coughs> ولكن نجاسة ظاهرية لا لازم واحد يتعبد بلعن علي بلعن اهل البيت بمحاربة اهل البيت يعني اعتبر ذلك دينا له دينا مثل خوارج مثلا من دينهم كان ماذا محاربة علي عليه السلام يقول هؤلاء نجسون يصيرون على أي حال هذا قول من الأقوال طبعا يقال هذا في ساحات العلم يقال احنا طبعا مو معه بشكل عام احنا نقول الذي حاربوا هؤلاء محكومون بالنجاسة كانوا أما عدم إجراء حكم النجاسة عليهم كان راجعا إلى أحكام ثانوية أخرى من باب الأهم والمهم قضية مفصلة على حال تبحث في مظانها تبحث في المتون الفقهية المفصلة وفي جلسات الدرس في الحوزة الشاهد أين الآن ماذا يقول بعد ما عددهم ذكر نماذج منهم قال عائشة الزبير طلحة معاوية وأشباهه يقول لا يوجب ظاهرا شيئا منها نجاسة ظاهرية هنا محل الشاهد يقول وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير wannan fa gashi a littafin Khomeini ne yake karantowa cewa wa in kanu ko da yake da Aisha da Zubairu da Talha da Muawiya akhbasa min al kilabi wal khanazir sun fi zama datti sama da alade da kannuka a littafin Khomeini fa a littafin wa amma wannan mutumin ne suke cewa Allahu nafsahu zakiya yana kallon matar annabi Muhammad yana cewa gara kare da alade wajen najasa da ita amma kuma wannan mulhidin yana cewa a wayannan bayan Allah mutanen kirki yasa muka ce wannan matsalar ba ruwan ɗan a ciki ya shigo da riga ta shi'a yanayin da sunan wa da sunan dariƙa, na haka yan ɗarika su yi hankali in ba haka ba za a dinga ɗiban mabiyansu ana turawa zuwa ga shi'a wannan shi ne kuma mun san akwai yan ɗarika masu mutunci irin su malam zubairu saraji da irin su Allah ya ji kansa irin su malam abdulkarim hashim bindawa kowa ya san mutumin kirki ne a nan irin ta mu bashi da matsala da kowa irin su malam musa ta nemi malam masallacin ungwari mu du'an nan yan dariƙa ne amma mun tabbatar cewa mutanen kirki ne irin wannan muguwar aƙida ba za su yarda da ita ba kuma ba za su yarda magoya bayan su ba su yi mu'amala da wannan muguwar ainihin wato aƙida din Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka in ma kana so za ka iya ɗaukan hoton wannan shafin shi a littafin kumaini kitabun tahara yana cewa aisha da Tsalha da zubairu da mu'awiya wa in kanu akhbasa min kilabi wal khanazir sun fi datti sun fana jastuwa fiye da ainihin wato kannuka da aladu wannan kumaini ne yake faɗa wannan magana wa wannan mutumin shine za a zo ana yawo da shi ana ta manna hotocinsa ana ta cewa radiyallahu anhu eh shi yasa muke faɗa wata magana nace na rintsi da Allah da Khomeini Muawiya yana duniya in yana da kare karansa yafi Khomeini wallahi yanzu shi in wannan maganar ka faɗa sai ake kata da hankali amma shi yana da dama ya faɗi wannan magana ya cewa mata annabi Muhammad wa in kanu akhbatha min al-kilab wal khanazir sun fi datti da zama najasa sama da kannuka da aladu shi yasa ina rantse muku da Allah yadda fa mutane suke daukar matsalar shi a ta za su ci gaba da yi suna da damar da za su ci gaba da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya tsare mana ainihin wato imanin mu sannan yace kullum mu ba mu da wani guri sai mu ga mun raba kan musulmi kuma ba ma so a ainihin wato zauna lafiya yanzu wanda ya zo da matsalar zagin sahabbai shine bai so a zauna lafiya ko wanda ya zo ya ce sai an kara sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne bai so a zauna lafiya dama annabi ya ce satakunu sanawatun khadda'a da ku ga shekaru na yaudara nan gaba maƙaryaci zai yi magana a ce gaskiya yake mai ƙarya kuma ya faɗa a ce gaskiya yake gashi nan muna kallo mai zuwa ya zagi sahabban annabi ba fitinan ne bane ne wanda kuma ya tafi zai kara sahabban annabi fitinanne ne bai san zaman lafiya wannan shine halin da muka shigo ciki a wannan zamani da ake ainihin wato ciki saboda haka bari mu ci gaba da sauraron sa wanda insha Allah abubuwan sun kusan zuwa ƙarshe da izinin Allah kullum burin su kawai a rabu ne kullum raba kan jama'a su isu ma ba zaman lafiya wallahi su su ma ba zaman lafiya kowa ya ga abin da suke a kusa wajen murna ya ce wai imu imu ma ba mai yasa kwanaki na wata magana a rediyo lokacin da rikicin sultan bello ya faru na ce na rantse da Allah duk wanda ya kuskure ya fito ya ɗauki wannan abin a matsayin wai ajandar da zai yi karatu sau da an samu matsala in na tashi hawa kan isa ya sha mamaki wallahi an fahimta yi ba wata ƙungiya a nan ƙasar wacce ba ta da burodi tsakaninta da isu isu babu ko ba ko ko akwai ta babu barin ba ku ainihin wato misalai kun san mun ce ba za mu yi ba sai da zakara ko kuwa ba ma kwai sai da me sai da ainihin wato zakara za mu yi an yi waƙe-waƙe ma da raddi ba abinda ba a yi ba ചിത്രിതമണിനക്ക അൽമാതിനക്ക സിഞ്ചാമക്ക യൗദാമുഖന അസീനിനക്ക യോമങ്കനദ സന്തോദിയ masu sauraro za ku saurari wannan waka ta rabbi daga bakin sharif munzal arakawa amma kafin jin wannan waka za mu sa maganar wannan mutumi da za mu wa rabbi domin kuɗi daga bakin sa shaudan gode aiki da mutum addini ya tabbatar daga ba ya ko bai kai ba so yan uwa abin da ya faɗa a janibin yanzu kuma zai sake matsawa gaba ga musulmi ga kirista ga ɗan izala su uku so to idan dai musulmi ya zo da firamare ɗan farko ko saurawa da nan. kirista da ɗan izala to albishirin kirista wallahi za mu jefa guri a ba dan ba to kun yan uwa sa gaba inda yake fifita kiristanci akan addinin musulmi wayannan yan kadiriya ne suke faɗar wannan akan sa ba yan izala bane an gane an waka suka yi amshin wakan shine wane wane almajiranka sun ja maka za mu tona asiri naka domin kana da son duniya to su ma bara a su ma yan kijaniyan martanin da suka mayar مولانا في الغالي مولانا في الغالي مولانا في الغالي مولانا في الغالي مولانا في الغالي مولانا في الغالي كنا كلم سكري سما مولانا في الغالي كنا كلم سكري كسر مولانا في الغالي كنا كلم سكري روا مولانا

insha Allah za mu tana masa kawai da tsakuwa dan aya ta ji tsoro ta ji tsoro ta tsoro wannan sunan ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da biyu ne na raddi a kan abdul jabbar nasir kabara ba don komai ba sai dai rashin kunyar da yi wa shehunan tijjaniya musamman maulana sautin islam hafizul qur'an lisan al-faida aisha sayyid usman boki radiyallahu ta'ala anhu waƙoƙin masu biyo baya sun hada da wallahi an nasir kabar ya mutu bai da hadda ya zo rage da biyu da gaske ne ba dan kana rawi ba da nasir kabar ba dan shi ba rage da uku da littattafan da nasir kabara ya wallafa da waƙoƙin da tamamman shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma rage da hudu shin Nasir Kabara yana da waƙoƙi na sabo fiye da mai waƙar lamya Yahidi? Raddi na biyar waye zauna da matar zina kuma waye dan zina? Raddi na shida Nasir Kabara ya ci amana zai ji abin kadir jelani Raddi na bakwai idan Nasir Kabara kadiriyar Shehu dan Godiyo suke yi ko irin tasu. Raddi na takwas waye fi daraja tsakanin Kabiru Gombe Abdul Jabbar a garin jikokin Shehu dan Godiyo? Raddi na tara shin Abdul Jabbar dan Tijjaniya ne suka hana ka shiga sokoto ko ku yan tajiriya ko yan izala raddi da goma ya aka yan kajiriyan sokoto kuna kallo kabiru ban muke cin mutuncin bubari yake cin mutuncin waliyai amma ku bai magana ba raddi na goma sha ɗaya shin abdul jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin kajiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano raddi da goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan kajiriya abdul-jabbar suwa ne ne suke komawa izala rabi da goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar gumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara rabi da goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wace dariƙa ne kajiriya yake yi ko tijjaniya rabi da goma sha biyar shin Abdul Jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakanin ka almajiran Jafar mun ji labarin kawo radi da goma sha bakwai shehu dan Moliyo ya taɓa kidan mandiri radi da goma sha takwas suwa suke gayyatar Abdul Jabbar a garuruwa har aka san shi dan tijjaniya ne ko yan kadiriya radi da goma sha tara shin da malami sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba radi na ashirin shin gidajen sarakunan da Abdul Jabbar ya ce Shehu da Huriyo ya kafa su shin yanzu kadiriya suke yi ko Tijjaniya suke yi Ranni na 21 shin Shehu dan Huriyo ya shiga gobir ko kuma Borno Ranni na 22 wanne rikici ne tsakanin Abdul Jabbar da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar Ansarul Qiyawallahi ta taba hada Shehu Dahir Bauchi da Nasir Kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya ba da tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kaset wacce waka sur kabara ya yi wa shehu tijjani kuma me ya kira shehu ɗaya daga wacce a gaban jama'a idan abdul jabbar ka haihu cikin uwarka ka sake rashin kunya a nan ne zaka ji matsayin shehu da yaro usman bauchi daga bakin ubanka sur kabara kamar kullun da garku to wannan kaɗan kenan an fahimta ai wannan ba sharhi zamu ba zamu wuce yanzu zamu kawo muku wata waya ne da aka yi tsakanin wani dan kadiriya da kuma wani dan tijjaniya mutane za su yi hakuri sai su saurari me ya faru wani san mun ce ba ma kwan sai da zakara ku Thank you.

da abin da muke so da yi. dan magana ya sani ilimi ya kamata ku yi magana ce kaga da muna girmama ta muna ganin mutunci amma ce mun fuskanci ba wai magana ilimi kake so kai ba magana son da kasance a matsayin ka na da kake kira kai yi. ka danna maganar malam malam yana faɗa cewa maganar cewa iri. ya zo aiki ya yi wannan abu ya wannan amma ta kabanta abin nan ta kara ta kare kiyar sai yi magana ka ce an kan malam ka je abin ya haɗa ku da malam an ta Allah ke wani malam na zo da mai ka saboda harkar annabi harkar mu Kuma kuma kuma kuma kashe malam wuri ne a makaranta aliya an kawo malam kana yan kasuwa a ga wannan bai kamata ba bai kamata ba amma ko irin kun magana ilimi za a fi ya shafi haka ka yi magana ilimi sai da amsa a baka kuma amsa malam kuma ke ya da ne kewayewa da sirri ko mai ana ya ce ce amma ne ko a kana ce shi ne kuskure ne ko da kika sa suriya in ma ta tafi kuskure ne ba ta ci karewa ko ko da ta tafi kuskure bane za a nuna ma kai ne ba san abu ba da ya amma yanzu wannan abin da aka yi inda inda mala bakar inda ka eh, ka fita da yau za ta wani kare ne yanzu ban da yake gudu billahi da kibar ya ba ni ba kafiri wallahi wallahi da kafiri ya ake wannan abu hacce wallahi hacce da abu kafiri ne na farko da to shi ne ba da shi ne? ba dai ya wa Allah muke mutu ba wallahi ne wallahi Ni da kake muna tunanin wani a gaban wanda annabi Allah ya kuma wallahi ba ma tsakani wallahi Muhammad dan haka ni wannan abu akwai mutane da yawa sai mara bukan abin da muke so da ka kiyaye kanka saboda idan da mata ka bi ta a cikin kwamo ba ma mutane magana ilimi kaminta ba wanda ya ce ce da ke magana ilimi kuma ne kure kuke da shi ka nuna a duniya idan kuskure ne a yau a karɓa, amma shi mutum shi san ke kamata da kai ne kima ka ce shi yawa a idan mutanen ma da suke kuka da kai dan za mu san dole kai ne za ka bude ma da shi ko ba ka ke karɓar kanka za talaba suke da mutum kamar wajen haƙƙi an sanna wajen haƙƙi da sani ai ba a tabbatar da gaskiya da ƙarya gaskiya da gaskiya ake tabbatar da gaskiya yau karatun da kai ya duk abubuwan da ka ɗauko abubuwa ne na gaskiya suna ba wani abu da a karɓe su ya da kuma mutum da Ibrahim ya ce ita mutum da kan kuma shirka ba akwai a jiwa ba akwai a cikin tafin da kashifin ibad ne ya samu kaɗan kuɗi ba Sai za ka sa shi ku so ne ɗan nan abin da nuna a duniya nuna a duniya su ne nuna a duniya su ne ne karɓar su karɓe a'a ka je ka nuna kashifin ibad ba ma da shi bane ba ne ka je ka duba kashifin ibad ka ciyo ka duba shi kuma ka gane abin da yake faɗa ba to shi ke nan za mu ce da kai da kuma nan da ke abu wallahi na abin da shi ya koya mu in za ka in za ka kunna ka in za ka ka ka ba wani wani ba shi kowa ya kai har Allah ya kawai ka kira shi ya fito ya fito mana da farka da haka shi kawai kawai kuma da ramu mun yi ne domin ya raba mu da shi muna sanin ta kace za mu wata tunda ba a yi kuma da ba in a fahimtar ka a matsayin sa na shugaba ba ku ba to za mu zama a mutu wata ba da aka yi ya fito da ta wata kun san abin da ya kira shi ma mun san da shi ne mun na ba zuwa mu da shi dan da shi ne har kan da ai ga mun ka ta da ke ture sojojin su faɗa ne shi sa da an in kai ba ka iya tarbiyyarsa ka ture ma ka ture mana hujjojin da mana ba da ka yake faɗa wallahi tallahi ka ka saboda ba shi yake yi ba magana shi yake faɗa ita ce wannan kawai shi ne ba ka ce ba ma ba ka ba shi na ina da ba mu nan ba abubuwan da ba ka ta ko ya ce shi magana akwai abin da ya abubuwan da na faɗa na yi ruwan su karo gaskiya ne ko da da ta ta yake a kan ta ba kan ya aiki to ai ban faɗi ba sai da mun ba to barka ji abin nan ji na barka da abin ji nan barka na rage ina zuwa a a da ta ta ta ta ta ta ta ma ni a matsayin da ke dawo da kan malaka sai ki ki don makawo ido dukka to an shi sa ba ko wannan yaran mu kai ka je ka tuka ka ka tuka ya ta da an biya wa awamu sai ta duba ta baka ka duba ta ba mala ya tsare ke fito da magana cewa Allah shi bane ba ya ce wannan ba shi da shi a kalmar da in ka inganta ma ta ce ba za mu dauka ba ko ba ka wannan ba akwai wanda a kuɗa shi a to da yake ban ma kamar gida da sai ka biya mun mutum daya malamin ku ne ba ce wannan gana ce ya ni ce ya ce amma da ba ma ma da ba ya ne jin kai ne da kuma jin kai kansa ai ai ai ba ta da kai magana ai ba a magana ce Ibrahim ba to ai magana ce mun malamin ai yanzu magana ne ta ba magana ce Ibrahim sai ai na nan da ran a yanzu ya tantance ya yi san ƙarfi ka zai karfa da zai yi mana a kan abubuwan da yake da shi ya ce eh, ya faɗa a kan magana da wani kuma ya sa wannan ko ka wani magana kalan a ce wa ba a kan da zancen a ɗauko abin da ya ba ba a kan mu da ma ne da ba wani ke da ke wani ya yi a mala a makarar ba shi ba to a da wani ba ya eh, wannan ai wannan ba a cikin kaje ba da ya ci a kama kadan to kaje wannan kaje wannan ba a

ta wannan misali ne na takaddama da ake samu kowane bangare cikin tattauna da suka yi wannan ya ce ai shehun ku arne ne saboda ya ce wanda ya gan shi ɗan aljanna ne shi ma ya ce to ayin haka ne shi sibu alƙajir ya ce wanda ya gan shi hawa bakwai ma ɗan aljanna ne ya ce kai asara ne ma ga wanda bai gan shi ba duk wanda bai gan shi bai zo duniya to ya yi hasara to haka dai aka ci gaba da tattaunawa da kuma ainihin wato fafatawa cikin waɗannan al'amuran abubuwan da ya faɗa suna da dama akwai kuma abubuwa masu muhimmanci ya faɗa ya ce ya zauna da zazzaki zazzakin nan mutumin kirki ne ba shi da matsala bari ku ji daga ainihin wato bakinsa abinda ya faɗa ya ce ya zauna da zazzaki shi wannan mulhidin Ya ce zazzakin nan ba shi da ainihin wato matsala shi yasa muke ganin akwai wajabcin da akwai wajabcin jami'an tsaro su neme shi domin ya tabbata zazzakin nan mutumin kirki ne ke kayan jami'an tsaro zalunci suka yi suka kama shi ko kuwa haka ne wannan shi ne bari mu da bakinsa wallahi mun zazzakin nan mun zauna da shi mun yi magana mun zauna mun yi waya mun yi sauƙi aibin shi ba wallahi ban gani ne ban ban gani ban gani ban gani ba ko turan shi ba, ko wannan da yake neman mulki daidai wurin shi ba kun ji ya zauna da shi sun yi magana shi bai ga aibinsa ba ko kuwa to ai dama abokin barawo an almar ila tas'al wa san al qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani ya ce ya zauna da shi ya zauna da shi ko yan dariƙa sai ku hankali tun da ya ce ya zauna da shi ya zauna da shi ya zauna da shi to ku gane cewa fa ya a aqidar shi'a ne da riga ta dariƙa ya to cikin kwallaye saboda haka ku yi hankali da shi in bai da alaƙa da zazzaki ta aƙida mai haɗa shi da alaƙa da zama da shi saboda haka ku yi hankali wannan daga bakinsa shi ya faɗa ba ni ne nake hikaitowa ba na ce. ya zauna da shi shi ya faɗi wannan ainihin wato da bakinsa ya ce ya zauna da shi ya ce don haka muke cewa kuma idan zaɓe zuwa ba masu kowa ya shugabanci sai musulmi bari ku ji da bakinsa abinda yake ainihin wato faɗa abinda yake faɗa da bakinsa sau da aka suke son koyaushe da aka kake ganin su suka fara kirkiro irin wannan a nan jihar Kaduna wani zaɓe lokacin ba Kaduna North da Kaduna South Kaduna local government ne gaba ɗaya a lokacin rabaran koki a guji suka dage lokacin babban malamin sinadarai cewa duk wanda kawai sai musulmi ne zai zai sha wannan local government Allah ya nuna musu ishara tun a lokacin ko aboki ya ci zaɓe amma zaben malamin su kuma duk da musulmi ne suka fi yawa a wurin kirista mace ta ci zaben kansila ka gani su koyaushe dama abin da suke suke suke kokari kenan ba wai addinin ne da ne su shi sa to kai mai saurari sai ka auna da kanka da wanda yake ƙoƙarin position a tsayar da musulmi da wanda kuma yake so a tsayar da kirista sai ka ga waye yake son ci gaban addinin waye yake son faduwar addinin an fahimta ai kai makan ka adalci ka auna ka gani waye yake son ci gaban addinin waye yake son faduwar addinin yanzu wannan ya zama abin zargi a gurin shi dan mai ahlus sunna suke tsayawa cewa idan abu ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba za su ce dole sai musulmi ina ba ta fahimta in kai musulmin kirki ne to sai ka auna da wanda yake so ga musulmi ga kirista a ɗora kiristan koda ko zai danna musulmi da wanda ya tashi ya ce in dai ga kirista ga musulmi musulmi ne ya kamata ya jagoranci al'umma sai ka auna ka gani wa yake son ci gaban musuluncin wa yake son rugujewar musuluncin amma saboda ba shi da kunya za ku ji abin da ya faɗa ainihin wato a gaba ta ainihin wato gaba ya ce da. malaman mu suke faɗawa shugabanni shine duk wanda ya samu shugabanci sai mu je mu faɗa mai mu ce kawai abin da ya kamata ya kashe mutane kawai haka ya faɗa bari ku ji suna cewa Allah ya baka duk abin da yake bid'a ne kai maganin shi wallahi abin da suke ga Allah ya baka mulki da haka Allah ya sako ka ahlus sunna ne kai mai riko da Qur'ani mai riko da sunna to da haka dama ce Allah ya baka shekara hudu ne a wannan dama kai kokari ka rubuta bid'a shi ko dama bai san bid'a ba to bai san bid'a ba rubuta wallahi wallahi mun fada a baya kuna ganin wasa ya faru to yanzu ma wannan motsi da ake a shago saboda haka yana tahdidin yan dariƙa yana tsoratar da su cewa lallai kaza kaza ai shine daga cikin wayar da muka yi da shi in za ku yi tunawa na ce mai ka faɗa kalma makamancin wannan ya ce in koma in ƙara saurara kaga wikimis bai faɗa ba ke nan ko kuwa ya ta abin da ya faɗa sannan abu na kusa da ainihin wato ƙarshe a cikin maganganun da ya yi ya ce ina ruwan wato ya ce na roma idan ɗan shi a ya zagi sahabbai ba da za ka ji ƙarar gurin da ya faɗi wannan kalma tasa ya ce na roma idan ɗan shi a ya zagi sahabi saboda a kashe fitan ma'aiki soyayya ta sa ta ko ƙiyayya ga ma'aiki amma da wanda ya kashe sahabi kuna goyon lafiya shi yana annabi na wuce su ba sahabai bane su ba ki sahabi misali na zanka Allah zai kama ka a lahira da cewa wani ya zagi sahabi kai a hukunta ka ne wala ta zira wa zura tun zura ukura balle mutanen da sun ce ba sa yi mutum ya ce bai kada a kana yi wallahi ba ma zagin a kuna yi saboda haka in kana musulmin an zagi sahabi ba abin da ya dame ka kaga maganan wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum me shikenan tunda ba ruwanka ka jira ran da Allah ya tashi sakko bala'i dangane da wannan suke Ta sai a ware ka tunda ba ruwanka ko kuwa shine sai a ware ka kai ba ruwanka to ana nuna min cewa lokaci yana karatuwa sannan magana ta ƙarshe sai ainihin wato maganar siyasa ta fi sallah da mala bakar gume ya ce masa wannan mugun malami bari za ku ji daga bakinsa abinda ya faɗa ya ce masa mugun malami ana zakin sahabi like amma ne wannan ne yake da bakin aka ba shi sannan. amma a siyasa ba a yi da su a faɗin kalma a siyasa ba amma umul ibada wanda annabi a nan ƙasar ba za a duk wahayi wanne ne da sa'i akwai kuke abin abin akwai abu kuna yi amma sai na ka kwaro a fili da zafin sahabi da ciya siyasa ta fi sallah wanne da sahabi da sallah wanne ya ce wa zazzaki mutumin kirki ne amma mala bakar mugun malami saboda haka maganan zagin sahabbai ba hatsari ba ne amma maganan cewa siyasa ta fi sallame shi hatsari ne to shi kenan ai abinda ba wuce yake cewa walaysal khabaru kal muayana yadda zaka ba mutum labari ai ba kamar yadda bala'i yana tafiya da idan sa ba ko in zaben ya zo za a zabi shugabanni su musulmi in lokacin sallan yayi su bar zaben su tafi sallah su ga me zai faru yanzu yan Najeriya karatun Malam Abubakar Goma daga ba a aikace sun fahimci karatu ko ba su fahimta ba ana kan fahimtar karatun kowa a fahimta saboda haka wannan abu ne da bai buƙatar sai ka tsaya ka ta dogon bayani a kansa malam faqihi ne ya san abin da yake akwai ka'ida da malaman usulul fiqh suke faɗa addinu mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa didduhu tazahumul mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid wannan ƙa'ida ita dama idan an ce ƙa'ida za a iya kawo maka matsala ƙwaya ɗaya wacce ƙa'ida ce za ta tattara maka matsaloli guda dubu a ƙarƙashinta wannan ƙa'ida na cewa addini mabni na alal masalihi an gina addini akan maslaha ne ta za a ma'adadul masalihi idan adadi na abubuwa masu kyau suka haɗu ba za a iya su ba duka to ƙa'ida a lokacin sai dai a ɗauki wanda ya fi a gabatar da shi suka ce misali yanzu da babanka da mamanka za su kira ka ga kuma lokacin sallah ya yi. ga wani makaho ka hango shi zai fada rijiya wanne za a yi don me a bari kiran uwa da uba Allah ya ce wa qadara Allah ta abudu illa iyawu wanne za a yi a bar sallah Allah ya ce inna salata kanan alal mu'minina kitaban maquta wanne za a yi yanzu kun yadda duk da nassi da ya zo karara akan kiran uwa ko uba da nassi karara da ya zo akan sallah yanzu kun yadda a bar kiran uwa da uba a barwa a bar sallah a je a cewa to ku kawo nassin da ya ce a cece shi akwai amma kuka ittifaki yanzu almasalihu ne sun haɗu sallah na da kyau kiran iyaye na da kyau amma yanzu a lokacin wanne yafi cetar rai ina ba ta fahimta to wannan shine fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al min wannan ƙa'idar ita ce malam ya amfani da ita kallon maslahar shugabancin al'umma za a iya danne su yace shi yasa na faɗa muku kwanaki na faɗa a can masallacin na ce malam a matsayin shi na mutum zai iya kuskure a gidan karatu kuma kowa ma zai iya idan kana ɗalibin suna ko malamin suna in ka zo kai bayani na ladabi cewa malam yi ba daidai ba saboda ƙa'ida kaza kaza ta ilimi amma na rantsi da Allah duk ranar da wani ya kuskura saboda yana jin kanshi ya cika ya yi karatu ya zo ya hau kan mala bakar kuma hawa na rashin mutunci ni kuma sai na haushi kowa ya uban shi wallahi wannan ita ce gaskiyar magana mun yadda malam ba masumi bane zai yin kuskure amma duk ran da ka kuskura ka hau malam hawa na rashin mutunci to wallahi ka baggarin kai karatu ko me ka karanta ko sai na hau kanka wallahi wannan shine to saboda haka wannan ita ce ka'idar da ya faɗa cewa fa in tazahama adadul masalih yuqaddamu al a'la sannan wa didduhu kishiyarsa ta zahumul mafasidi idan banna ta haɗu ba za a iya kauce musu ba duka dole a ɗauki ɗaya a yi suka ce misali yanzu an hau jirgin ruwa da mutum ɗari a ciki ana cikin tafiya sai aka ga jirgi na tangal-tangal aka ce to ya za a yi direba ya ce wallahi jirgin nan fa ba zai haifu sai an zama mutum goma ruwa ko a zuba goma ruwa su mutu ko ɗari su mutu duka da ɗari sun mutu da goma sun mutu wannan ya sauƙi ba shi mane abin da ya faru da yunus bin matta da ya hau jirgi kwale-kwale ta fara tangal-tangal mutane suka ga jirgi za ta kife aka ce to a yi ƙura'a da aka yi ƙura'a fasahama sai ta faɗo kan annabi yunusa mutane suka ga da dai jirgi ya nutse ga baki ɗaya gari shi ya nutse aka yi tangal-tangal wannan ya kama nan wannan ya kama nan suka wurga shi ba ko kuwa irin wannan ƙa'idar ita ce annabi Musa da Khidir da suna tafiya lokacin da ya ga wannan jirgin an ɗauke su ya fasa jirgin sanda za su rabu da Musa ai ya faɗa mai yace wa amma safinatu fa kanat li ya amalu na bahri wannan jirgin ta wasu talakawa ce tana aiki a cikin teku fa a'i an ha sai ne nufin aibata wannan jirgin wa kana wara'ahum can gaba inda za mu je akwai wani sarki azzalimi ya akudu kulle safinacin? duk jirgin da ya gani sabuwa sai ya kwace ta ka siyo mota daga kwatano idan aka ga an rushe gilashin gaba ko na baya za a batta amma in aka ganta lafiya lo za a kwace da ka rushe gilashin bayan ka sha da motar da ka bar gilashin a kwace motar wanne bi yanzu an samu wa didduhu kishiyar wannan shine tazahumul mafasidi da in banna ta haɗu ba za a iya kauce musu duka ba dole a ɗauki ƙarama ai sau da ga wanda ya san qawaid na usulul fiƙi wannan ƙa'idodin su malam ya amfani da su ba magana ba ce ake ta jahilci magana ce ake ta karatu shi yasa akwai yaran da in malam yana yi wallahi masu karatu su suna gane abin da yake faɗa sai dai su sa son zuciya sannan magana ta ƙarshe da ya wanda ita ma a nan zan tsaya ya yi maganin cewa a binciki kuɗin makamai na ce a bincika ai mu maganan wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala ta ta'dilu mu muke aiki da shi kuma duk wanda ya tabbata ya cin a hukunta shi amma fa shi wannan mai magana karya manta kafin ya koya hau mulki da hawan ya kowa baki ɗaya yayi shekara ɗaya da wata bakwai kuma ba da shi aka fara gwamnati ba daga baya ya shigo na san lokacin da kafin ya shiga gwamnatin ya kowa mota ofo oh yake da ita wata fijo evolution da Allah an san wannan a garin nan ko ba sani ba wata of evolution yake da ita dan girman Allah yanzu motoci nawa yake hawa ina ma'aikata gwamnati wanda suka san aikin gwamnati lokacin kafin ya kowa ya zo ya shiga gwamnati gidan da yake zanna family house ɗinsu amma yanzu ya tashi ya koma cikin ganye ya kuma sai siye gidaje ya faɗa mana sana'ar da ya mun dai san a wannan position ɗin da aka bashi bai da albashin da zai sai gidajen da ya siya ko yana da shi to ya fada wa mutane wanda business ya ya samu kuɗin da ya siya wa'annan gidajen irin wa'annan mutanen marasa kunya wai kuma ni yanzu ko fili ban da shi a garin nan ballanta na gida wa man yakasib isman aw khati'atan kenan summa yarmi bihi bari'an kai ka je ka aikata abu kuma sai ka cefi wanda ya kubata ni ko fili ban da shi shi yana da gidaje da ya siya a nan garin amma dan rashin kunya sai kallo ne sai ya ci da addini to shi ma ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta binciki ofis din nan ina ya samu kuɗin sai wannan gidajen domin in an bi diddigi albashin da aka bashi daga shiga gwamnati zuwa fita wallahi ba zai siya masa wannan kayan ba a ina ya samu shi ma sai ya bayani wannan yana daga ciki sannan wani ma za ka ga a tarihin shi za ka da an ce ya taɓa ɗaukar baban shi buga shi da ƙasa e wani na ce akwai wanda a tarihinsa ya taɓa ɗaukar baban shi ya buga shi da ƙasa ya shaƙe baban da ƙyar aka kwace shi aka kwace baban a hannun shi wani na ce an fahimta yi akwai wanda za ka gama a tarihinsa an fahimta yi shi yasa muka ce ba ma son shiga shaksiyatu in ko ya ce zai buɗe wannan babin ga magashi shi addolancin shi da wawancin shi da kidahumancin shi wa yana jiran su malam kabiru gombe ko su sheik abdullahi balala wai su za su mai raddi wanda na rantse da allah ko sunan shi ma ba su sani ba Ke yasa muka ce mu mu ne daidai wa daidai shi kuma nan gaba ni ba zan ci gaba da raddin ba wani cikin ɗalibai zan sa in yi in sa ɗalibi mai kata-kata wallahi wannan shi ne Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon nisantarta kamar yadda aka saba insha Allah ranar Lahadi za mu karatu a masallacin matasa wannan karatun ne yasa ba mu samu daman yin karatu ba wannan Lahadin da ta wuce Allah ka tsare mu da san zuciya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan abin yana shoki can abin ba ya faɗa muku da wuri Allah